Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lasariya na yau Lahadi 27 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi gaba balle da kadin labarai. Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji 'yan kasar domin samun iko da Kyiv babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Kasar China ta ki bin sahun abokiyarta ta kud da kud Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. da yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine. Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce. Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mayakan kungiyar ISWAP sun kashe mutane da dama a wani hari da suka sake kaiwa a karɓar hukumar biyu. jiya ne da karfe biyar da rabi haka shine suka shiga mandaragar su ana ta harbi yara mu yaran da aka harbe din sunu aka harbe yara hudu wayansu sun sun ji rauni sun gudu jeji haka amma life wanda suka mutu din yara hudu hukumomi a jamhuriyar nijar kuma sun cafke wani shehu malami da suke zargin sa da yi wa ƙasa mummunan addu'a yayin wani taron mambobin kwamiti masu neman wato kawo matsalaha a matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin tilibiri tun da yana fatan irin wannan abubuwa kenan a bincike shi a ga menene manufoshi menene hujjojin shi me yasa yake wannan abu juji mai bincike ya karbi takardun shi ya yi aiki bisa gare su kuma ya tura shi gidan yari na filinge haka zalika hukumomi a kasar ghana kuma suke daukar matakai na karfafa tsaro akan aikin haƙo man fetur da kuma iskar gas a kan tekun ƙasar. Muna kuma ɗauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiyya Hamza Ibrahim za ta gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana za mu gabatar muku idan hali ya bayu. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad tafis Baballe. Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji 'yan kasar domin samun iko da ke babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau Lahadi sojojin Rasha sun shiga Kharkiv birni na biyu mafi girma a Ukraine inda suka fuskanci turjiya sosai. Babbar mai shigar da kara a Ukraine Ariana Benetkova ta ce sojojin Rasha sun kasa kwace birnin Kharkiv mai tazarar kilomita arba'in da kan iyakar Rasha. Ta ce ana ci gaba da gwabza a kazamin fada a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Da sanyin safiyar yau Lahadi, ofishin shugaban ƙasar Ukraine ya ba da rahoton fashewar wani abu a birnin Kharkiv, kuma ya ce sojojin Rasha sun fasa wani bututun iskar gas. Fashewar na iya janyo mummunar bala'i ga mahalli, in ji ta. inda ta buƙaci mazauna yankin da su rufe tagoginsu da kyalle da kuma shan abu mai ruwa da yawa har ila yau an samu rahotannin kai har-har a birnin donetsk na gabashin ukraine wanda 'yan awari da ke samun goyon bayan rasha ke rike da shi tun shekara ta 2014 Kasar China ta ki bin sahun abokiyarta ta kud da kud Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine. China ta kaura cewa kudirin amma kuma ta yi jawabi da ka iya zama mai matukar takaici ga Moscow. Jiang Jun, jakadan kasar China na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya yi kira da mutunta 'yancin kan ƙasar Ukraine da na yankunanta saboda cin zarafin da Rasha ke mata. Kamata ya Ukraine ta zama wata gada tsakanin ƙasashen gabas da yamma, ba wata matattarar tunkarar manyan ƙasashen duniya ba, in ji Jiang duk da haka ya kuma yi kira da a fahimci tsoron rasha kan yunkurin kungiyar tsaro ta nato na faɗaɗawa da kuma saka ukraine a matsayin mamba ƙasar china ta yi amfani da wannan muhawara game da ikon cin gashin kai da na yankuna wajen ƙin amincewa da ra'ayoyin ƙasashen waje game da wuraren da ake fama da rikici kamar tibet shenzhen da hong kong ta kuma yi amfani da muhawarar ta nuna adawarta da kasancewar sojojin amurka a ƙasar afghanistan Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce na gasar wasannin Olympics ta lokacin hunturu ta Beijing. A cikin wani sako ga manema labarai, Sojojin Koriya ta kudu sun ce an harba makami guda da misalin karfe bakwai da minti hamsin da biyu na safe daga yankin Sunan zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabas. Daga baya ya yi daidai da ra'ayin sojojin Japan na cewa makamin na iya zama makami mai linzami na ballistic. Ministan tsaron Japan Nubuo Kishi ya ce makamin ya tashi a nisan kilomita 300 inda ya kai tsayin kilomita 600. Sojojin Koriya ta kudu sun kara tsayin da kaɗan a tsawon kilomita 620. Filin jirgin saman sunan da ke wajen babban birnin kasar Pyongyang shine inda Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami a ranar 17 ga watan Janairun da ya wuce. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. wasu da ake zaton mayakan iswap ne sun kashe mutane da dama a wani hali da suka kai a ƙauyuka guda uku a ƙaramar hukumar biyu a jihar borno wakilin haruna dauda ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto aje da barci ne dai wasu da ake maharan iswap ne suka shiga wasu kayuka uku da ke karamar hukumar biyu a jihar borno wanda suka hada da ƙauyen mandalagrau da guma da kuma kauyen sabon gari wanda suka dinga harbin kan uwa da wabi kuma suka kashe mutane da dama wannan hari ne na zuwa dai kasa da awanni ashirin da hudu da harin da aka yi garin chibok da ke kudancin borno da kuma ke arewa maso gabashin najeriya bayanai na nuni da cewa maharan sun shiga karamar hukumar biyu ne a ce da barci. garin da gwamnan gwamnan jihar borno ya sha zargi a baya cewa akwai maharan isuwa har ma suna karban haraji a wajen mutane sai rundunar sojan najeriya ba ta karyata ko gaska wannan batu ba da cewa gwamnan jihar borno ya furta wannan batu ne a gaban manema labarai wannan hari na je da martiri ya sa mutane dama da cewa daga cikin ƙauyukan wanda sai da safen nan ne wasu suke kokarin komawa ga dai abin da wasu mutane da kuma ba su yarda a bici sunansu ba suka shaida mun yadda abun yau kana wallahi jiya ne da karfe biyar da rabi haka shine suka shiga mandara gross ana ta harbi yaran mu su yaran da aka harbe din suna cikin suna cikin ɗakin caji na waya so su ba su san ko me ba da suka fita kawai yaran sun shigo da mashina sunu aka harbe yara hudu eh. wayansu sun sun ji rauni sun gudu jeji haka amma life wanda suka mutu din yara hudu haka wallahi mutane duk a jeji suka kwana to na ji banda mandargaro akwai kuma wani kauye da suka kai hari a guma eh, wani kauye kuma a kasa Hmm. a kasa da mandara garauɗe hmm. eh, guma ake kira haka can kuma mutane bakwai suka suka harbe kuma duka matasa ne duka matasa sun same su kamar suna wani abu ne haka a'a sun shigo kansu kawai haka suka buɗa musu wuta na ji kuma akwai wani abu a sabon gari makamancin haka su ba da ko ba a san adadin su ba haka ne sabon gari kuma eh, sun tara su cewar kamar wazi ne kamar menene za su yi haka kawai can baya kawai sai suka buɗa musu wuta kan suka kashe mutane da yawa kawai. To yanzu kaman zuwa safe nan an samu adadin su? Kaga gari a hirgize kowa ya gudu jeji wannan ba a san ko me yanzu ba. Sun harbe yara guda uku an gama kuma inda sun harbe su kusan guda guda shida aka ce wallahi. A wannan ƙauye na guma. Eh da misalin karfe nawa ne? Jiya duk kusan da gocin ba fa. Eh, eh. muna zama da lawan dan suka kira. Wasu mutane kenan ke bayani game da irin hare-haren da aka kan wasu ƙauyuka a jiya da kuma isar da mutuwar mutane da dama. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. tuwa a gaida Haruna Dauda da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Mamayin Ukraine da Rasha ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen miliyan hudu su tsere daga kasar a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, wanda hakan zai iya haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi muni a Turai cikin shekaru sama da saba'in a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yau lahadi 'yan ukraine dubu ɗari uku da sittin da takwas suka tsallaka zuwa ƙasashe makwabta kuma ana sa ran adadin zai ƙaru ƙasar poland tare da ƙasashen moldova romania slovakia da kuma hungary sun sassauta dokokin rufe iyakokinsu na covid-19 domin 'yan ukraine da ke tserewa tashin hankalin rasha su shiga Gwamnatin Poland ta ayyana buɗe iyakokinta kuma ta ce ba za ta buƙaci takardu na hukuma ba. Hukumar da ke kula da kan iyakar Poland ta ce za mu taimaka kowa da kowa ba za mu bar kowa ba tare da taimako ba. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP layin motoci a mashigar Medika da ke kan iyakar Poland da Ukraine ya kai nisan kilomita sha biyar. jami'in gwamnati a yankuna masu sanyi na kasar Afghanistan ciki har da Kabul sun sake buɗewa jiya asabar ga ɗalibai maza da mata watanni shida bayan da ƙungiyar taliban mai kishin islama ta koma kan karagar mulki sake buɗe makarantun da ya kasance an dawo da karatu a dukkan jami'o'in gwamnati kusan arba'in a ƙasar afghanistan bayan da mahukuntan taliban suka kyala ɗaliban jami'a a farkon wannan watan suka koma azuzuwa a larduna da ke da yanayi mai ɗumi ranar farko da aka buɗe jami'a mafi daɗewa a ƙasar kuma mafi girma a babban birnin ƙasar afghanistan da sauran jami'o'i ya gamu da cikas na karancin zuwan ɗalibai da malamai. Hukumomin jami'o'in sun aiwatar da raba jinsin maza da mata ciki har da sa'o'in aiki da raba azuzuwan maza da mata bisa ga fassarar taliban mai tsauri ta fahimtar Islama. Mata kuma dole ne su sanya hijabi. Taliban ta haramta karatu da ake haɗa maza da mata bayan da ta karɓa iko a Afghanistan a ranar 15 ga watan Agusta. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun cafke wani shehun malami da ake zargin sa da yi wa ƙasa mummunan addu'a yayin wani taron mambobin kwamiti na neman yadda za a samu matsalaha a kan tsaro ko kuma rashin tsaro da ake fama da shi a yankin talibeli matakin da tuni ya ritsa da wasu makusantan malamin su 20 saboda zarginsu da ake yi na tada tarzoma a kokarin fidda wato malamin daga hannun 'yan sandan farin kaya da karfin tuwo wakilinmu daga birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani Kun gafa gini game da abin da cibiyar da ke kula da sha'anin ruwayen kasa da kasa IMB a takaici ta ce aka samu kashi 43 na duka haɗuran fashin jiragen ruwa da aka ba da rahoto a farkon rubin shekara ta 2021. An shiga jirage 33 da ƙoƙarin kai hari guda biyu. Aka harbi jirage biyu sa'an nan aka yi fashin jirgi guda. Haka kuma an sace ma'aikatan jiragen ruwa guda arba'in wadda ya yi sanadin mutuwar mutum daya ɗaya a daidai wannan lokaci a kokarin gwamnati na samar da isasshen tsaro a gimshikan aikin mai da gas da ke bakin teku ta baiwa ma'aikatar ministan da ke kula da sha'anin tsaro da sojojin ruwan ghana damar shiga yarjejeniyar ba da haya da israeli shipyard limited don hayan jiragen tsaro sababbin jiragen za su mai gurbin shirye-shiryen bayana amfani da jirage masu zaman kansu waɗanda jami'an soji ruwan ke amfani da su wurin samar da harkokin tsaro an kakkasa jiragen hudu a matsayin jiragen ajin kogi nan aka yi musu suna gns volta gns densu gns ankobra da gns pra shugaba kufado ya ce barazanar tsaro a duniya musamman rashin tsaron tekun gulf of guinea ya sa ya zama wajibi a sake kimsa kayan aikin sojin ruwan ghana dan su kare ruwayen kasar game da abin da ya ce ne kamun kifi ta barauniyar hanya da rashin tsari da fashin teku a cikin wasu abubuwa sun zama wa sojojin kasar ghana ala'ala kakai abin da ke bukatar tsarin zuba jari cikin sojojin na ghana yadda za su kare albarkatun ruwayen kasar da mutanen ta. and with twin threats caused by terrorism and violent extremism IMB Afirka ta yamma yanzu haka suna fuskantar barazana daga 'yan ta'adda da zubjar jini na masu tsatsauran ra'ayi wadda yanzu ke tafiya ta kudancin nahiyar mu. Abin takaici game da wannan barazana shine yana abukuwa ne tare da hannun duk kusoshin tsaro na nahiyar. A shirya gwamnati take ta yi duk abin da za ta iya da karfinta don tabbatar da kare mutuncin wannan nahiya da kuma kariyar iyan Ghana. Ministan tsaro Mr. dominic nichewol ya yi kira ga ɗiyan ghana su mara wa wannan tayi na sake ba sojojin ƙasar kayan aiki it is extremely important to as relate the rule tool of the Ghana Armed Forces to enable them protect the country and its citizens by land, by air, and by sea, and even by cyber. Yana da muhimmanci sosai gare mu, cimma kudurin sojojin Ghana yadda za mu taimaka musu su kare iyakokin Ghana a ƙasa ta iska ta teku har ta na'ura mai kwakwalwa. Ana sa ran ƙasashen duniya za su tashi tsayin daka wurin kare kansu kuma ƙasar Ghana ba za ta zama koma baya. baya ba Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Muktar Abbas sai dai muna roƙon gafara akan wannan wato murya da muka sako. wannan labari ne da kasar ghana take daukan tsauraran matakai na kiyaye wato sashin da ake hako man fetur da kuma iskar gas to lokaci kenan da za mu kawo muku kuma wato labari ko kuma rahoto daga jamhuriyar niger akan cafki malamin nan da yawa kasar niger wato muguwar addu'a wanda tuni aka kama wasu mutane 20 tare da shi goyon baya da abota muryar shek ali jaburga kenan a yayin da yake addu'ar buɗe taron da 'yan asalin jihar tilaberi suka gudanar a makon jiya a nan birnin yamai cikin harshen zabarmanci malamin ya ce dukkan wanda ke goyon bayan turawa su kwace wa 'yan nijar kasar su allah ya kawar da shi dukkan wanda ke fakewa da tashin hankali a cikin ƙasa don tara kuɗaɗe allah ya sa kuɗaɗen nan su zama masa guba sannan ya ƙara da cewa allah ya yi wa nijar mafita kamar yadda ya ceto mali Allah ya ceto Nijar kamar yadda ya kubutar da Burkina Faso kamar yadda ya tsirar da kasar Gine a cewarsa. Sa'o'i kaɗan bayan kammala taron na 'yan asalin jihar Tilaberi masana ya mai bidiyon addu'o'in shehin malamin sun karaɗe kafafen sada zumunta mafarin tsare shi a hukumar 'yan sandan feji kafin a washe gari a gabatar da shi a kotun yamai inda a ƙarshe aka tura shi gidan kasan filinge kilomita 180 da birnin yamai alkali mai tuhuma mai shari'a shebin musa ya yi wa manema labarai ƙarin bayani a kan dalilan ɗaukan wannan mataki tun da yana fatan irin wannan abubuwa kenan a bincike shi a ga menene manahoshi menene hujjojin shi me yasa yake wannan abu juji mai bincike ya karbi takardun shi ya yi aiki bisa gare su kuma ya tura shi gidan yari na filinge za a fara bincike mai zurhi a game ke da kawai bayan wannan kesin ashi to cikin binciken da jama'an tsaro suke yi suka hido wani abu wanda ya ban mamaki sosai wannan malami minnafsan katarvantres an taɓa kama shi ya yi kaso biskan harka kashin kai na biyu kuma binciken ya hido 2006 an taba kama shi bisa kan harkar hora wannan al'amari na shek ali jaburga ya ritsa da wasu makusantansa da suka yi dandazo a harabar ofishin 'yan sandan feji sun je bakin ofishin 'yan sanda suna so su yi zanga-zanga su ce wai su ba su yarda ba a sake shi kawai sun hikar hin doka saboda shi ne wannan mutane aka kama su su goma sha takwas an yi an yi su bar wurin sun kiya suna ta zanga-zanga suna kiran mutane suna cewa ku zo a kona feji ku zo a yi tashi hankali ku zo a sake su alhaji cikin demokarasiya ba a yarda da irin wannan ba bayan da aka wuce da shi zuwa filinge ba wani martani daga wajen dangin shek ali jaburga ko lauyansa haka kuma ba kungiyar da ta yi furici a kai yayin da al'ummar garin doso ke murnar sakin wani shehin malamin da aka kama a makon jiya saboda zarginsa da furta wasu kalamai masu kamanni da na akidar siyasa a wata hudubarsa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma kalar a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hamza shamsiya da shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. gasa. biye a shirin da ya gabata mun duba tsarin fasahar 5G wacce Najeriya ta amince da fara amfani da na'urorin zamani masu dauke da fasahar kuma tuni kamfanoni biyu da suka hada da MTM da mapap suka yi nasarar cika ka'idojin biyan kudaden mallakar lasisin fasahar a kasar ta kudin da ya kai dala miliyan 273.6 da hukumar sadarwa ta kasar NCC ta gindaya musu. To ko yaushe za a fara cin moriyar wannan fasaha a Najeriya? Ga shugaban hukumar ta NCC Farfesa a Umar Garba Dambatta da ƙarin bayani. Mun gama aikinmu da muka ba da lasin sauran kuma aka ba da lasin to lasin din nan yana da wasu ka'idoji saboda haka abin da ka'ida ta nuna shine in aka baka lasin hali yana hannunka to lalle lalle mu ga wani motsi a shekara guda ko kuma kafin shekara guda ta wuce da aka ba da wannan lasin din to ashe ka gani ba ba ba ba abin nan inda an ba da ita tasha to lalle lalle muna so mu ga wata alama na cewa eh an fara shirye-shirye na yanda ita wannan ah, wato sabo fasaha ta 5G za a fara ganin ta a nan kasar wato ta hanya daban-daban tunda hanyoyin wajen guda uku ne daman wannan kamfanonin da suka shiga wannan gasar uku ne da ita mafa communications uh, limited da mtn nigeria plc da kuma airtel to ka gani tun da gasa ce sai zama na bin ne wato da mafa da mtn su suka yi nasara to ashe ka ga tun da yake tashoshin gaba ɗaya guda biyar ne yanzu kuma mun yi gasa akan tashoshi guda akwai ashe ka ga akwai dama da za a iya shiga wata gasar kuma ma ta tashoshin guda uku uku da suka rage. To baya ga zunzurutun kuɗi na dala miliyan 273.6 da kowace kamfani ya biya akwai wasu ƙarin kuɗi da aka ware na mallakar tasha don aiwatar da ayyukan fasahar. To wannan shi ma an yi gasa ta tasha. Wato saboda me saboda su waɗanda suke wato ba da hada-hada ta ainihin sadarwa sun san menene amfanin tasha-tasha. So saboda haka aka yi gasa domin a bada wata dama kar a ce an tilasta an ce a ku MTN ga wadda za a ba ku ma mafaf haka sai aka ba su dama tun da sun san tashoshin aka ce to za a iya gajeriyar wato gasa taki kurin guda daya to a wannan gasa da aka yi shine MTN suka yi nasara da kudi dala ta Amurka miliyan goma sha biyar da ɗoriya su kuma mafav suka zo ina ganin da miliyan ku goma sha uku ne dala miliyan goma sha uku da ɗoriya to saboda haka mtn su aka ba dama su zaɓi tashar da suke so su kuma mafav in sun gama zaɓe su ne za su ɗau ɗaya tashar ta biyu daman kasan tashoshin guda biyu shugaban kamfanin sadarwa ta mafav da ke cikin kamfanoni biyun da suka yi nasarar samun lasisin fasahar dr musbahu muhammad bashir ya kare da cewa 'yan najeriya za su ci moriyar wannan lasisi da suka samu alhamdulillahi ya zo mana a daidai tunda yake mu indigenous company ne mun zo kuma za mu play in our role in the industry tun da dama muna cikin industry din ba yau muke ba muna nan muna yi amma dai muna yi a gefe to yanzu ne muka tsunduma ciki ga baki daya kuma za mu za mu ba da namu contribution well za su samu more data more coverage more security da kuma duk abubuwa na mara rayuwa za su samu a cikin wannan license insha Allah. Kwamishinan da ke wakiltar Arewa maso gabashin Najeriya a hukumar ta NCC Aliyu Sa'idu Abubakar ya yi ƙari game da alfanun wannan fasaha ta 5G. Wannan sabon abu na 5G an fara wannan harkan wayan hannu daga 2G aka yi 3G aka yi 4G yanzu an je 5G. 5G wata aba ne mai karfi a harkar sadarwa wanda za ta ba ma mutane daman ayyuka da yawa iri-iri kuma da sa cikin hanzari fiye da wanda muke da shi na 4G kamar wanda muke WhatsApp muke Facebook muke sauran abubuwa to wannan 5G ta za ta iya kawo hanyoyi da yawa da za ka yi communicating da wurare daban-daban kamar likitoci za su yi amfani da wannan ta wurin ganin marasa lafiya suna kowane kasa ne har kuma ma zai ta iya kaiwa in ya kama dan operation za su iya yi suna wata kasa su maka operation kana najeriya sannan kuma wannan babban amfanin da mu zai mana a yanzu mu mutanen arewa maso gabas da arewa maso yamma na magana fannin tsaro shine babban murnan da yi da wannan abu in allah ya yarda wannan 5g zai taimaka kwarai da gaske majami'an tsaronmu da hukumomin security da sauransu yana za su dakule wayannan ta'addancin da ake yi a arewa da kuma na ko'ina a najeriya da haka yana ɗaya daga cikin manya-manyan alkhairi da za mu samu a 2022 in wannan 5G din ya zo into existence. Ko da yake dai a kwanakin baya an yi ta raɗe-raɗe game da illar da fasahar ke da shi ga lafiyar dan adam batun da daya daga cikin shugabannin hukumar ta NCC Farfesa Muhammad Ajiye ya karyata. Wannan dai babu tabbas babu tabbas mutane suna tsammanin zai kawo amma duk hukumomi na lafiya na duniya sun yi gwaje-gwaje sun fahimci cewa ba shi da illa a mutum. A halin yanzu dai akwai kasashen duniya goma sha biyu biyu da tun shekaru ɗaya zuwa biyu suka fara cin moriyar sabuwar fasahar 5G wajen shiga yanar gizo cikin sauƙi ba tare da bata lokaci ba. Ƙasashen kuwa sun hada da Amurka, Australia, China, Hong Kong, Finland, Ireland, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Romania da kuma Thailand. Ana sa ran fasahar 5G zai samar da dala triliyan goma sha uku da digo biyu ga tattalin arzikin duniya a cewar wani rahoton kwana-kwanan nan na taron tattalin arzikin duniya da aka fitar. Kazalika ana sa ran fasahar zai samar da ayyukan yi ga mutane miliyan 22.3. sauraro ga baki ɗaya a nan shirin zai da sa'aya sai kuma na gaba da yardan Allah za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim kai mana fatan alheri. Bi salam. To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. To sai dai kamar yadda muka faɗa saboda lokaci ba za mu iya kawo muku wato sakonni da ka iko mana ba a don haka ga babal ya dawo da takaitattun labaran duniya. Dakarun Rasha sun ci gaba da fafata da dakarun tsaron Ukraine da sojoji 'yan kasar domin samun iko da ke babban birnin kasar da wasu biranen kasar a yau Lahadi rana ta hudu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi. Yau Lahadi sojojin Rasha sun shiga Kharkiv birni na biyu mafi girma a Ukraine, inda suka fuskanci turjiya sosai. Babbar mai shigar da kara a Ukraine, Ariana Benetkova, ta ce sojojin Rasha sun kasa kwace birnin Kharkiv mai tazara kilomita arba'in da kan iyakar Rasha. Kasar China ta ki bin sahun abokiyarta ta kud da kud Rasha wajen hawa kujerar naki a kudurin da Amurka ke goyon baya na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. na yin Allah wadai da harin da Rasha ta kai kan Ukraine, China ta kaura cewa kudurin amma kuma ta yi jawabi da ka iya zama mai matukar takaici ga Moscow. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami na ballistic da sanyin safiyar yau Lahadi, wanda ke nuni da komawa gwajin makami bayan dakatarwa da aka yi na tsawon kusan wata guda da ya wuce na gasar wasannin Olympics ta lokacin hunturu ta Beijing. A cikin wani sako ga manema labarai, Sojojin Koriya ta kudu sun ce an harba makami guda da misalin karfe bakwai da minti hamsin da biyu na safe daga yankin nan zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabas. Daga baya ya yi daidai da ra'ayin sojojin Japan na cewa makamin na iya zama makami mai linzami na balistik. To duka duka kuma abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe idan Allah kama za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika wato gaisuwan ta burna zuwa ga Alhaji hadi Musa Ilyasu a Kano na auren sa da Salma Shehu Shagari wanda aka daura a yau Lahadi a gidan marigayi Alhaji Shehu Shagari tsohon shugaban Najeriya da aka yi a Sokoto Allah ba da zaman lafiya da zara ɗaya ba. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka da kuma wato wanda ya haɗa shirin da ake kira wato mr leo da kuma injiniyanmu na wannan lokaci patrick deya baba ya kuma makeri ne nake sallama da ku mu huta lafiya salamu alaikum